Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana muhammadu Lalo yau bakwai ga watan Afrilun shekarar 2019. ministan Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke goyon baya fayis Sarraj ya ce dakarun gwamnatinsa na cikin shirin tunkarar mayakan da ke goyon bayan kwamandan sojojin gabashin ƙasar ta Libya Janar Khalifa Haftar waɗanda ga dukkan alamu sun samu galabar karɓe ikon wajen babban birnin Tripoli. Firaminista Sarraj ya kwatanta wannan lamari a matsayin juyin mulki. kafafen talabijin ɗin ƙasashen larabawa sun nuna wani bidiyo da ke nuna yadda dakarun janar haftar suke kutsa kai cikin filin tashin jiragen na tripoli wanda yanzu ba a amfani da shi babu dai wasu rautani da suka nuna dakarun sun fuskanci turjiya wajen shiga filin tashin jiragen kafafen yada labarai na ƙasashen larabawa sun nuna wasu mazauna yankin babban birnin suna tamanna a lokacin da dakarun suke kutsa kai cikin filin tashin jiragen kafa talabijin ɗin ƙasar saudiya ta al'arabiya ta ce wato ya ce dakarun haftar sun shiga lardin da ake kira khalid alfargan da ke birnin na tripoli jami'an mai ɗinkin duniya sun nuna matukar damuwa kan yadda ake samun ƙarin tashe-tashen hankula masu nasaba da rikicin boko haram a yankin difa na jamhuriyar nijar jami'an sun ce mayakan boko haram sun kashe akalla mutum 88 a yankin tafkin chadi a watan da ya gabata kadai inda suka ce a bara mutum 700 a kashe a daukacin shekarar ta 2018 kakakin ofishin da ke kula da fannin ba da tallafi ga waɗanda rikici ya ritsa da su james lack ya ce karuwar adadin da aka gani na da nasaba da yadda kungiyar mayakan ta boko haram ta sauya dabarun kai hare-hare It's not only armed men fighting armed men. Uh, it is men fighting civilians, families. Ya ce ba wai mayaka ne da ke dauke da makamai suke yakar wasu mayakan masu dauke da makamai ba, a'a. mayaka ne da ke yakar fararen hula da suka hada da mata da yara kanana wannan kuma babban abin damuwa ne ya kuma kara da cewa daga cikin mutum 88 da suka mutu a watan na maris har da mutanen da ke gudun hijira a wasu yankuna a karan farko da yawa daga cikin dubban masu zanga-zanga a birnin khartoum da ke sudan sun isa hedkwatar dakarun kasar tun bayan da aka fara mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnati watanni hudu da suka gabata 'Yan sanda sun yi amfani da barkono mai sa kwalla a jiya Asabar domin tarwatsa masu zanga-zangar. Inda rahotanni suka nuna cewa su ma masu boran sun yi ta jifan 'yan sandan da duwatsu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Sudan yana cewa farar hula ɗaya ya mutu a zanga-zangar. Wacce har ila yau ta yi sanadin jikkata wasu da dama ciki har da 'yan sanda. Zanga-zangar dai ta faro ne tun daga ranar 19 ga watan Disambar bara. inda masu boron suka zargi gwamnatin shugaba umar albashir da yin almubazzaranci da arzikin kasar lamarin da suka ce ya sa farashin abinci da man fetur da kudaden kasar waje suka yi tashin goron zabi masu zanga-zanga dai da suka je hedkwatar dakarun kasar na kira ne ga sojojin da su juya wa shugaba umar albashir baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe ukun dare ne da minti hudu akalla 'yan sanda bakwai da fararen hula uku suka rasa rayukansu a jiya asabar bayan wasu jerin hare-hare da aka kai a afghanistan a cewar hukumomin kasar a gabashin lardin da ake kira gazini mayakan taliban sun kashe 'yan sanda uku a wani hari da suka kai kan wani shingen binciken jami'an tsaro a cewar kakakin 'yan sandan lardin ahmad khan kamfanin jalancin labarai na associated press ya roito cewa kungiyar taliban ta ɗauki alhakin wannan hari sannan a lardin da ake kira saripul da ke arewacin ƙasar hukumomin yankin sun ce akalla 'yan sanda hudu a kashe bayan da wasu mayakan taliban suka farma wani shingen bincike na daban kamar yadda shugaban lardin muhammad nur ya tabbatar baya ga haka an kashe wasu fararen hula uku a lokacin da wasu babamai suka tashi a gabashin lardin nangahar babu dai wanda ya ɗauki alakin hare-haren na nangahar da na yankin saripul Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce idan ya sake samun wani sabon wa'adi mulki a zaben da ke tafe zai haɗe yankunan Yahudawa da yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Akwai yiwuwar wannan alkawari da Firayim Minista Netanyahu ya yi ya harzika Falasɗinawa da sauran ƙasashen Larabawa yayin da ake gab da tunkarar zaɓe a Isra'ila. yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka muda da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar na kasassu a kasashen Afirka. Sunana Sule Mummuni Barma. jajircewa akan maganar karatu domin samun ilimi mai amfani wata hanya ce da ke baiwa nakasassu damar shiga cikin dukkan wasu harkokin ci gaban al'umma lamarin da ka iya ƙara ƙarfafa cuɗanya a tsakanin masu bukata ta musamman da sauran abokan zama a shirin namu na yau za mu sauka ne a kaduna najeriya inda wakilin muryar amurka isa lawal ikra ya zanta da suleiman abdulaziz eh, allah ya jarabce ni da nakasa ta gurgunta haka ce tun kana yaro a'a an eh, an haife ni ina tafiya Allah da ikon shi ina da shekara eh, uku zuwa hudu Allah ya jarabce ni da eh, cuta ta polio ok ita ce sanadin wannan eh ita ce sanadi polio ne to ya rayuwa ta kasance daga lokaci shekara uku nan da wannan abu ya faru to rayuwa alhamdulillahi rayuwa ta kasance daidai wa daida alhamdulillahi na gode wa Allah da bai yi sa nakasan nan ba ta nakasa min da zuciya alhamdulillahi bayan iyaye sun gama ɗawainiya dai haka allah ya bani lafiya na zo aka sani makaranta ta muhammadiya bayan na yi karatu na muhammadiya ina ciki sai na fara makarantar boko allah ya da ikon shi a shekaran da na gama firamare a shekaran na sauke alkur'ani na aji hudu na sakandare sai na rashin lafiya sai ta kama ni kuma a lokacin na samu shekara guda ban zuwa makaranta sai kafafuwa na suka koma suna mun ciwo to allah da ikon shi na samu sauki a wannan shekaran da zan gama makarantar boko a shekaran na hada izu arba'in na alkur'ani hadda a hadda to a haka na gama makarantar sakandare na fara karatu a kaduna state polytechnic amma allah da na fara chemical engineering daga baya kuma sai na koma eh, accounting Eh, da yake sun yi hannun riga amma to da yake kasan duka ya shafi lissafi ne to sai na same shi da sauki haka har na gama na sami certificate dina a Uh, public accounting and audit tukuna menene ya fitar da kai daga wancan karatu na chemical engineer abin da ya fitar da ni daga karatu na chemical engineering akwai abubuwa da dama saboda a wannan lokacin na lura sai na ga yanayin da ƙasar take ciki kamfanoni ma da ma'aikatan gwamnati sai raguwa suke yi saboda irin yadda tsarin yake a wannan lokaci na ana ta rufe kamfanoni kuma a makarantar ma in ka lura da yanayi na mai na kasa yadda eh, za ka kasance sai ka ga abun ba mai sauki ba ne wa'inda ma suke da ba su da wata nakasa za ka ga suna shan wahala sai na gani kai ya kamata in canja. A lokacin ka kai kamar wata nawa ko kwana nawa da farawa? Ai na ma gama ma zan ce. saboda na yi ma jarabawa shekara na farko da. To me hana ka dan karasa kawai ka koma? Na yi jarabawa to na sami carry over ne kawai sai na gan kai ni ba zan ma abin nan ba. To akwai darasin da ka faɗi to me hana ka gyarawa? Kawai eh, kawai haka kawai na ji kawai ni ya sire min kawai sai na ce kawai bari in bai shi. Kawai sai na eh, canja. Allah da ikon shi sai na zo nan Kaduna Staff Development Center. Ina zuwa sai aka sai suka bani basic daga basic na zo na wata shida na zo na yi certificate na zo na diploma a wurin shi ma shi kuma akan me public accounting and audit saboda abin da na yi na so in sami turbani tun daga farko ba za a ce na yi tsalle na koma ba eh, daga karshe kuma ka ga eh, ba ka san abin da ma kake yi ba eh, shi ne sai na faro shi tun daga farkon shi har sai da na abin amma me baka sha'awa da shiga wannan shi ilimi na kididdiga abin da ya bani sha'awa da shi aiki ne wanda zaka zauna a wuri daya kuma a yanayi irin na eh, mutum wanda Allah ya jarabce shi da wata tawaya ko nakasa ya fi burgewa kuma ya fi sauƙaƙa wa al'amura ya kasance kana zaune a wuri ɗaya za ka yi duka aikace-aikacenka ba tare da ka takura eh, jikinka ba ko kanka. to kaga shi aiki ne wanda kana zaune kwakwalwa ne ke yi to kuma eh, ba yaban kai ba mu mutane da Allah ya jarabce mu da tawaya za ka samu kwakwalwarmu tana jani da karfi a abin nan dan lissafi haka bai ba mu wahala shi yasa naga to tunda ina fahimta a can mun yi dilin da su fada masu menene chemistry physics biology to sai naga wannan kuma ai kamar wasan yara ne wato can gidan ididdiga na karshe to eh to shi yasa na abin nan na koma wannan bangaren to Allah da ikon shi haka muka abin to bayan na gama sai na ji ina da sha'awan eh, nima in zo in ba da tawa gudunmawa a cikin al'umma. Malam Suleiman kafin mu zo wajen gudunmawa nan mutane da yawa za su yi tun kana shekara uku Allah ya jarabce ka aka wayi gari wannan ciwo daga baya ya zo ba kafafu waye dinga daukan ɗauniya ka zuwa makarantar firamare sakandare. Gaskiya iyaye na ne. a me ake kai ka ka san ra'ayi irin namu da farko na ki hawa eh, kullum mahaifinmu shi eh, in baya nan mahaifiyarmu eh, takan dauke mu ta kai mu a mota ko shi in yana gari ko a sa direba ya kai mu wani sa'i kuma yan uwa ko yayana sai ya goya ni a baya in ba sa nan ko mun yi latti sai ya kai to da yake makarantar ba ta da nisa da gida to malamai ma malamai na a makarantar boko a wannan lokacin gaskiya sun taka rawan gani saboda ganin yadda ni kadai ne mai nakasa kuma ban da girman jiki a lokacin abin nan duk wanda eh, ta kama ko ya kama zai dauka kawai ya sa a baya eh, to sai suka dinga sai na zama kamar irin dan lele a makaranta in malamai na ji da kai malam suleiman amma su dalibai ko abokan zama ila kasan akwai dan kyara ko a rinka maka waka ko wani abu musamman kasan dai dalibai da irin wannan eh. ka gamu da irin wannan gaskiya alhamdulillahi ban gamu da irin wannan ba dan a lokacin ina da kwazo saboda duk wanda ya min ban kyale shi to sai ya kasance yaran ma abin na sa'o'i da waye suna tsoro na saboda duk kasan shi eh, gurgu a cikin al'umma zaka ga kamar shugaba ne eh, eh, yara shi ake bi abin nan to duk wanda ya to yaran da suke bi na zan ce ku kamo shi to ko ya ne za a bi mutum a kamo shi to in aka kamo shi kuma na danne to <laughs> wato in yana ganin zai iya gudun makana da yara za eh, gaskiya irin wai a dinga cewa ko abin ko ya ka kira wani da sunan wayan da eh, Allah ya mun gaskiya a nan ne zaka ga fushi na to sai kasance ni na taso da sunan da ake kira na ne duk wanda ka je in ka ce wani suleiman ko eh, abin nan silan hajiya shi kenan a wurin eh, an sani saboda ita mahaifiyarmu ba ta yadda a kira eh, ko a ce sila gurgu ba ta yadda haka to kajiyan da abin ya kasance ba ka samu matsala a primary school ba ko a makarantar firamare ba matakin farko saboda kila kana da abokai kuma ana shakkaka amma da kaje secondary abin ya gabana a secondary ma gaskiya alhamdulillahi dan a sakandare lokacin ban sami kalubale ba dan a lokacin allah da ikon shi ina da goyon bayan malamai da na sauran ɗalibai don rike riƙe social prefect a abin nan saboda a kullum kwanan duniya gaskiya ba za ka ga kayana da datti ba na makaranta to za ka gani kuma a cikin makarantar an yi ittifaki babu wanda a wannan lokacin ya fi sabawa da mutane saboda ka san mu da muke da nakasa eh. zaka ga mutane ne suke nema eh, su san mu eh, mutum zaka gani idan aka ce yana da aboki mai nakasa zaka ga ko gidansu ya zo zaka ga a ce wani mai jama'a ne mu mutane gaskiya suna san mu sai dai ka san ba duka aka da aka zama ɗaya ba wa'yansu sukan bata kansu amma gaskiya mu mutane suna san mu gaskiya. masu sauraro nan za mu ja birki wa shirin na yau. Ku biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan hira. Kafin wani lokaci a madadin Isa Lawal Ikara da bakon shirin na kasa Suleiman Abdulaziz ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku. Muni lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba. Dalilin da ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa akwai hadda yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali zai fara bin diddigin rahoton da aka yayata cewa ana cin zarafin mata a wani gidan yari da ke garin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno tuni gwamnan jihar ya ɗauki matakin bincike rahoton da aka yayata tare da kafa wani kwamiti domin binciko lamarin ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya haɗa mana akan wannan batun ranar litinin da ta gabata ne dai gwamnan jihar borno kudin afirka shatima ya kafa wani kwamiti mai mutum goma zai binciki cin zarafin da ake wa wasu barzunoni a gidan yarin da ake kira maximum security prison da ke garin maiduguri tun a ranar litinin din nan dai wannan kwamiti mai mutum goma suka soma gudanar da ayyukan su don binciken wannan al'amari da ake zakin wasu da haɗin baki da wasu ma'aikatan gidan yarin don cin zarafin waɗannan barzunoni tun dai gwamnan jihar borno ya umarci mambobin wannan kwamiti da su yi aiki tsakaninsu da allah don tabbatar da zahirin abin da ke faruwa. I read with total disbelief surprise and dismay, a story by Sahara reporters about alleged incidences of child prostitution, sodomy, and post abortion in the Maiduguri maximum security prisons. Ya ce na karanta wani rahoto a jaridar nan na Sahara Reporters wanda abin mamaki ne kuma da takaici na zargin da ake wa jami'an gidan yarin da ake kira maximum prison da ke cikin garin Maiduguri na tilasta yara yin karuwanci da luwaɗi da ma tilasta masu zubar da ciki a cikin wannan gidan yari da ake kira Maiduguri maximum security prison ya ce ba lalle muna so mu ka ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a ba ne kawai a'a muna so ma hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin wannan lamari ko kuma ya taimaka ta wata hanyar da haka dai muka kafa wannan kwamiti kuma mun umarci wannan kwamiti su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna rariya ko son kai ba bayan kaddamar da wannan kwamitin ne dai na tambayi shugaban kwamitin barista kakashe hulawan irin abin da ake sa ran kwamitin za su gudanar shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba abubuwan da suka saba doka abubuwan da suka saba tarbiyya abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani maiduguri maximum security prison daga ganin wannan a matsayinsa na chief security officer na state wanda hakki ya rata a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba sauya masa haƙƙi ba shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari. Kuma irin laifuka ne kuke sa ran za a bincike a kai? Eh abin da jaridan ta ruwaito akwai karuwanci da yara ƙanana suke yi akwai zubar da ciki akwai luwaɗi kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki to idan ka gan abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya in abin ma haka ne mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya eh, haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ci a karya ne ba haka bane ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Borno da shugabancin hukumar kare hakkin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin Maiduguri da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar Borno za su mika rahoton su cikin mako gudan to koya kungiyar 'yan jaridu mata rashin jihar borno suka ji game da wannan lamari tambayar kin ne wa shugaban kungiyar yan jaridu matan hajiya hadiza bukar ga kuma abin da take cewa fatan mu shine a biwa matan nan hakkin hakkin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba dalilin tunda ya kawo har banda ma haɗuwan da suke haɗuwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannu ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari ya zai yi ya samu wani eh, ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu to wannan dalilin mun san cewa dole akwai haƙƙin ko akwai hannu wanda yake aikin a ciki saboda haka fatanmu shine a samu hakkin matan nan da aka ci zarafin su yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba akwai yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food wannan kuma ya aikatu a tsakanin idps kana bukatan abinci ba yadda za ka yi sau da sai kama waɗansu dole sai su bada kansu don su samu abincin da za su ciyar da 'ya'yan to wancan ma dai za a ce to mai yiwa ko da shike su din ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne dalili ne ya sa su suka can su ga wancan hali yanzu a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata bai kamata a yi zancen nan ba yanzu dai al'ummar jihar borno sun zaku su ga sakamakon da wannan kwamiti zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonerin da ke tsada a gidan yarin da ake kira maximum prison haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a kan wannan batu na kuma hira da Helen Bako wata 'yan Najeriya da ke aiki da ya shafi kula da lafiya da kuma kare mutuncin al'umma a nan jihar California ga abin da take cewa. To abin da yake bani mamaki shine ya aka yi wayanda ya kamata suna tsare ake cin zarafinsu. Menene ke faruwa? Me gwamnati ke yi game da wannan? Na sa a gidan yari a nan akwai in kamar ni as a social worker mukan je gidan yari wani lokaci kamin mutum ya shiga cikin gidan yari akwai security sosai da eh, eh, suka sa ba yadda za ki shiga gidan yari da eh, ba san kina nan a wurin ba to a cikin gidan yari kuma nan akwai su cameras da ake sawa duk wayanda suke ma'aikata da suke wurin ko ina ne mutum ya shiga ana kallon su prisoners da suke wurin ko suna cikin ɗakin su ne ana kallon su to abin da yake ban mamaki shine ya aka yi a ce a gidan yari a najeriya akwai masu tsaro amma wannan abun ke faruwa mutane ba su sani ba tambayan shine ma'aikata da suke cikin gidan yari din nan suna ana ana bincika su sun san da abin da ke akwai wani irin tsaro ne ake da shi a cikin gidan yari a najeriya da wannan abun yana faruwa da ba a sani ba. Eh, to wato akwai eh. mata za a ci zarafin mata ba a san da wannan ba shi yasa waɗansu suke tunanin cewa duk abin da ake yi ana yi ne da haɗin bakin gandirobobin gidajen yarin nan domin kamar yadda kike bayyanawa babu yadda za a yi a ce wani ya fito daga waje ya samu waɗanda suke fursunan da suke kulle amma a ce har su fita har a samu ana ko ana cin zarafin su ko kuma suna iya fita kina ganin mai yiwuwa ne hakan dole because yaya yeah, yeah. wani mutum a waje zai iya shiga ya aikata wannan a gani na ko nan ma wani lokaci akan samu irin wannan matsala amma akan kama su kamar yadda na faɗa akwai su cameras da ana kallo akwai su guard da suke kallon movement din kowane eh, ma'aikaci a cikin gidan yari in an kama mutum da hali irin wannan nan da nan akan kore su so ni na gani ba yadda za yi wani ya shigo a waje ba tare da sanin ma'aikata da suke cikin gidan yari ba wannan abin da ke faruwa ko su ma'aikatan su suke aikata wannan irin hali a cikin gidan yari don ba yadda za yi idan lele dai an sassaka um, an saka mutane na tsaro ana tsaron 'yan eh, matan nan ko matan nan idan bakin a kulle dole wani wanda yake da access da mabudi ah, kamin a yi saurin 'yan matan nan su wayanda suke da access din na tambaye su ya wato aka yi ita gwamnatin jihar borno ta kafa kwamitin bincike to sai dai to da dama akan kafa kwamitoci abinda yakan daure ma mutane kai a najeriya musamman shine kusan duk abin da ya faru gwamnati ta kan yi wup ta kafa kwamiti sai dai daga sakamakon rahoton kwamitin nan har zuwa aiwatarwa ba ka sake jin daga kwamitin ya mika rahoton shi ya kar abin da zaka ji kenan ba su faima ake bayyana wa jama'a ainihin menene rahoton ya kunsa ba balle a san wane ne aka hukunta don ya zama ishara ba wannan abun ban haushi ne da kuma abun da ya kamata gwamnati mu ta duba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya kan wannan batu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda biyu. Da ita bakuwar tamu helin Bako sai kuma dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya.